hadimin hukamiya wazawajatun bi sabiqin li'aqadihi wazawajatun bi sabiqin li'aqadihi wa huwa li zawjin afatun min ba'dihi wa والرتق داء الفرج في النساء كالقرن ثم العمل والإفداء كالقرن والآفل والإبلاء كالقرن ثم الأبل والإبداء ولا ترد من ولا ترد من أمن ولا شلل ونحوه إلا بشرط يمتثل والزوج حيث لم يجدها بكرا والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا بشراء لم يرجع إلا باستراء لم يرجع إلا بشراء الأذرا ما لم ما لم يزل أذرتها نكاح ما لم يزل أذرتها نكاح nikahu kahu mun faradu mustabahu wal qawlu qawlu zauje qabla al idamil والقول بعد في الحدوث قول الأب والزوج بعد في الحدوث قول الأب إذا كبيانه وجب كذا برد في انتساب ألفيا لغاية أو مسترق قضيا لغاية أو مسترق قضيا الحمد الله muna cikin bayani akan uyobu zaujeni aibubuka na mata da miji wanda ake raddi saboda su da wanda ba a raddi saboda su to shi ya yace kaza mi yace wa tun mata bisabikin ana raddin ta bisabikin da aibi wanda ya gabata min li'akadihi lisabiqin li'aqadihi wa tun. ita mata ana raddin ta lissabiƙin ga aibi wanda ya gabata da aka la'akadihi akan ɗaurin aure idan an kaɗa ma mutum an mai da mace ko da an kaɗa ma an mai tana da zahi ko tana da hauka ko tana da kuturta ko tana da ratako ko tana da ibla'i an ɗarma arme ko da an kaɗa ma arme wannan sabiƙun lil'akadi ya gabata ɗaurin aure to wannan miji na raddi ana raddin mata saboda wannan kawai an gane ku idan ya kasance kabbi mata aka baka aure da aka baka ita aure ko da an hakawa ma ita sai ka ta da ciyo zahi ciyon zahi hanga kila ka bide ta cikin wata shida an kai aure ciyon zahi hanga shekara ta guda gare ta kaga in ka diba ciyon zahi sabiqul lil aqdi ya gabace daurin aure to dukkanin sauran abubuka in haka nan to miji na daddi wannan mm. wa huwa li zawjin afatun min ba'dihi amma ba ho shi irin wannan aibi afatun aibi na watan nazalar da zauji musibatun nan da lazar zauji min ba adihi bayan auren aure ko da an kaɗar bayan ɗarmi armi an kawo ta gida ne ta yi sati guda ko ta sati biyu sai ciwon zahiya ta so mata ko ba taɓa yi ne ba ko hauka ta so mata ba taɓa yi ba ko ta samu ibla'i ko abin da kama da irin wannan to wannan shi ke na rashin lahiya ce ta sabka gare ta shi kuma sai shi hankuri musiba ta sauka gare shi wa huwa li afatun min ba'dihi wa wannan da zaujin da miji afatun ai musibatun musiba ce na da labbihi min ba'dihi ba an aure aure a shekenan kaga shi bai da zabi ba an arme arme idan aibi ya same ta amma shi na da zabi qabla al idan ya kasance tana da aibi qabla al shi na da zabi amma bai da zabi ba adal aqdi misal shari'a bata ba zabi ba ai shi na iya sakinta shi na iya tahallusi ko sha da manduha ita ko bata da manduha to mu ce mu waratqu da'ul da'ul farji fin nisa'i waratqu watan zaman tartaqa'a da'ul farji ciyo na na farji fin nisa'i ga mata abinda ake ce maratqu watan shi suka ce ma iltisaqu mahallul jima'i iltisaqu mahallul jima'i wal tahamihi gamewa wurin jima'i to shi ratqun yamna'ul jima'a wala zata jima'i shina hana jima'i shina hana kuma jin daɗin jima'i don hakan ga wannan aibi na wanda yake in yi faru ga mace qablal aqdi to miji shina da zabi kalqarni kalqarni tamkar qahu wahi ita kuma wannan qarnu wannan sun ce galiban hilqa ce ya yakunu hilqatan galiban mahiyanci shina kasancewa ga galibi hilqa yana yiwa ta kasance lahamun au azmun shina ya kasancewa nama ne ke hitowa ga farjin mace ya yi kama da ƙaho na akuya ko kuma ne shi kasance shi yi ƙashi ya yi kama da ƙaho na akuya to shi ma wannan maluma sun ce mana jama'a shi na hana jima'i shi ma ciyo na wanda ya kasance idan ya faru ga mace gabanin ɗaurin aure an ka same ta da wannan rashin lahiya to miji shi na da zaɓi wal afli wal afli haka kuma ifda'i haka nan shi kuma watan al'afdu shi kuma aflu watan wa tsoka ce ke hituwa ga farjin mace wadda ya kasance ta yi kama da udura ga namiji kamar gowa ga namiji kamar kumbore husaini ga namiji kamar haka ta ka hito mace sai ta hana ita ma jima'i ta rufe wurin jima'i gaba ɗai to shi ma wannan akwai zaɓi ga miji ƙabla akadi babu zaɓi baya kuma ko ƙabla akadi ina ana ba ta lokaci ta nemi magani shekara ɗaya ba irin nashi na ba da aka ca ba a neman magani ga abubuwan da sun ha gabata wal ifda'i wal ifda'i haka nan kuma tamkar ibda'i shi kuma ibda'i abinda ke kira ibda'i suna ce mishi watan insilaku mahallil jima'i wa insilaku mahallil bawli wa mahallil jima'i ko kuma ihtilaqu mahallil jima'i wa majral bawli ihtilaqu mahallil jima'i wa majral bawli bi zawal al ha'il allazi bainahuma da jaye wa shamiki wanda ke tsakanin su wa zalika idan irin wannan faru wahiyar latin su kulbola ba ta iya riƙe wa walatin su kunna ta ba ta iya riƙe mani da haka irin wannan rashin lahiya ce wa haza la yamna uljima'a walakin yamna zartar jima'i wannan ba zai hana jima'i ba amma shi na hana jin daɗin jima'i don haka ga shi ma akwai zaɓi gare shi bai faɗi guda ba shi ne na tunan farji shi suke kira baharu to shi ma warin farji wasu malumma sun kida dige cikin abubuwa in ya shigo cikin aibi shi ma wannan layam na jama'a lakin yamna'u lazzatal jima'i Layam yamna'ul jama'a mutlaqan walakin yamna'u lazzatal jima'i shi ma wannan aibi na wanda ke idan ya faru ga mace to ita ma akwai zaɓi idan ya yi kasance faru ga mace miji na zaɓi ga irin wannan qabla akadi shi kenan bayan akadu ko musibatu na bihi wala turaddu min aman wala to wannan aibuka kenan wanda kasance ana raddi saboda su wala turaddu min aman ba za ka yi raddin mace ba saboda kasancewa ta mai um, makauniya idan ya kasance kan nemi aure aka baka kamar yanzu zamanin waya yana buga waya tana ɗauka suna magana har an kai magana aure magana aure ta ƙare ba magana aure ta ƙare ya kai ya biya sadaki bayan ya biya sadaki komi ya biya an kaɗa ɗan ma'aimai ba ɗan ma'aimai an haka mai ta gane ta ya gane ta makauniya ce to la raddu bai raddi Malama suka ce to wannan misa kasa ba a raddi saboda mai wannan ba abu kana ba ko la na jama'a wa la na lafsal jima'i sun riga sun haɗi abinda ka hana jima'i kuma shi an makasuri ga aure ko to bai hana jin daɗin aure bai hana jima'i bai hana jin daɗin jima'i da hakan ga ba a raddi saboda shi an gane wannan ko wala raddi mai aman wala wala shalalin haka nan kuma inda ya aure ta ke da shi na zuwa suna magana aure ana magana aure kullum ya aikota na aikota da na bisa kujera suna magana kullum bai taɓa ganin tashin ta ba Zaune shi ka aikota ai magana ta ruhe jikinta shi shi shif ai magana ta shi ta yi shi ba ta amina ta hidda hannunta ta amsa a shishan ya kafa gare ta bai sani ba ko da an kaɗa ma'armi an kato an hankawo ta sai gaita ta ita na da kafa shanye. to nan kuma ba a raddi saboda wannan wani hawihi haka nan irin wannan duk ba a raddi wani hawihi haka nan irin wannan ya aza farata fes ashe yaran gidan nan duk farare na sai ce shi na son ɗaya daga cikinsu an ka ce to an ba guda wani akwai yan gidanka ina akwai ta to ina son guda to na ba guda shi na ganin farare na hitowa ashe akwai bakakirin shi bai sani ba an ka bashi bakakirin an ka dama an mai ko ta bakakirin ko kuma yana ganin su duk masu gashi ne sai an haka ta ganin ta ba ta da gashi to dai irin wannan abuka ba a rade kansu haka nan kuma same ta mai katsaccen horci wani hauhi kenan ko kuma alal misali injimi ne da ko wani abu ya kace mata hannu ko kuma ya gunce hannun gaba ɗai an gane ko ko kuma ya same ta mai yankakken kunni to tunda an kace la turaddu min aman ba a daddi akan akan makauta gaba ɗai ko same ta mai ija guda illa bi shartin an gane wannan ko to shi na sai maluma sun kace illa bi shartin yumtasal illa bi shartin sai da shartin yumtasal wanda za a bi wani irin shartin ne za mu bi nan shartin da za a bi wajen auren aure ce to ne ku sani salimiya ne aura banda inda ce sahihatun sahihiya ne ka so an ka ce sahihiya an ka baka sahihiya ta to yanzu allah misali ana samun makaho shekara goma bai rashin lahiya ba ba salimi na ba amma sahihi na ana samun mai shayin hannu shekara goma bai rashin lahiya ba sahihi na amma ba salimi ba ne an gane ko hakanan kuma ana samu na kila harce biyu sun kace ko harce biyu sun kace mata ko ya ce sahihiya an ka ce sahihiya an ka baka ko da kotu da hurta ka tsatsu kuma ta taba yake da wani abin ga hurtun gaba ɗaya sun kace ba ta da ko guda to sahihiya ta fa an gane ku sai ce to sahihiya ce sahihiya an ka baka da ka ce salimatun wannan kana da raddi ko da ko an mula guda ta ta kace kana da hanyar raddi amma ba za ka yi raddi ba in kace sahihi haka wasu malama sun kace in kace sahihi duk waɗanda ana samun su sahihaina amma ba salimai ba babu lokaci shekara biyar to me a sha'ana alhamdulillah wasu salatu wasu a ah, shina tambaya wai bambancin raddi abinda sa an kace miji shi raddi saboda a mai sami ababen da ya amsa abinda annan watan shi an nikahu kalbai aure tamkaci cinikayya ne an san duk lokacin da an kai ciniki an ka samu aibi ana raddi kai mai da abin da ka sai a mai sama da kuɗinka to shi a hukuncin aure an nikahu kalbai ashe kenan kaga duk sabda an ka ce akwai aibi an ka rufe aibi ashe ana raddi ana raddi ciniki ta duk lokacin da an ka ce a raddin ciniki saboda aibi ana raddin aure saboda irin wannan aibin mai suwa na dama shi raddin abu da buɗe abu na ko ta hmm. ga yanzu an ka ce a raddin a raddin ciniki ba buɗe shi na ba in an ka ce a raddin aure ba buɗe shi ba ne to an ka buɗe ciniki me aka yi sai a mai da sai a mai sai a mai san mai da kuɗi ne shi kuma shi ba da abin nan da sai kowa shi ɗauki abi ne to shi na za ka ga kaga sai ka ba su ɗaya su ko su baka sadakin kada abin da haka shi to warin kashi ba ya cikin abuka waɗanda ka hana aure eh, don hirka ne kuma wanda ya kasance mun yi bayani akan layam na uljima a wala sai ma na uljima a wala ya kai sai lokaci kai za a wasu tambaya ga muna da muna da bakon bakon malami malam sha'ibu giyaɗi ya taɓa zakkuwa nan kusan shekara biyu da suka wuce kuma yanzu ya sake ziyarto ya tunani can haka karatu gida ni ko naman ce na ɗazu ko an kawo shi nan ga ashe shi na can gida shi na jira sai da na aika malam su koma ya ɗauko shi ko da zo dai mun ɗan hara karatu malam ai haƙuri na na ɗauki kira kana nan hakika lalle saboda shekaran da shi muka fara karatu ya zo ne ya saurari karatu to tunani na da ce min sahi aka yi na azuku ya sanna ashe tunani ne kamar nan gida aka yi da sahi lalle malam barka zuwa Allah ya saka da hairi in gode Allah ya bada ladar ziyara hmm. ah, kun gan shi nan ga makaho amma ya hima masu idanu ya so masu idanu miliyan ba ko dubu ba saboda lalle hakika ya karanci hiznun rasini da farko ne har ƙarshe ne kuma shi na karanta sai kuma da kai ya karanci alfiya da farkon ta har ƙarshen ta kuma shi na karanta sheta duk dai na hau haka yi abi ne daki daki daki daki daki daki da a shi kan qur'ani kama fatiha <laughs> <laughs> Allah lalle mu masu idan ma tsere muna eh, kuma lalle alhamdulillah gaskiya kan arabiya kam ya san arabiya sani ya san arabiya sani kuma duk su balaga gaba ɗaya duk an yi haka hmm, lalle hakika lugato gaba ɗaya ya karanta gwargwado hmm, kuma duk suna ga kai ko ji akwai wata waka ta gado da yake ya ce a gobe da ta yi na so shi ja mu na ita karatu mu na jima'a na ce ko da ba mu karatun jima'a da sai a gaishe mutane ga masu gadon a shekaran tata wata ya hada da shi sayidi din eh, wanda shi ya yi wannan wake din wani wake ne na abin nan na gado ya wake gado gaba ɗai ya bi shuruhu na askari da askari din haka dai da risala ya wake wake na hausa na kuma gaskiya waken ya hita sosai sosai to je shi na karanta mi shi ni gani rike da abin sanci a kawai madibi amma shi na a ce to ka hace da bari a kawai madibi in ga yadda <laughs> shi da yawa hakika Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya bar mu irin ku sallu nabi sallallahu alaihi wasallam ai muna addu'a. lilafi ku dukkan musulmin wanda muka sani da wani mu sani ba lilafi quraish lilafi quraish lilafi quraish alam tara kaifa uku dukkan mummunan tanadin kafirai Allah juyar ya koma kansu Allah tsare musulunci tsare musulmi alam tara kaifa alal bukum yasabili alam tara kaifa alam tara kaifa wannan malami da wannan makaranta da wannan ɗalibai Allah shi kara fatahi karata fatiha alam na shara hamara daidai karata za ja uku Allah ya ba da ƙara buɗi na alkhairi dukkan mai neman ilimi wannan makaranta Allah ya fahimtar da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki min din ya غير المغلوب عليهم ولا الضالين امين اللهم نشرح لك صدرك ولا ننكسرك الذين قال ذاك ورفعنا لك ذكرك وانما لسير اسرائيل ولسير واذا فرقت فانصب الى ربك فارقب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت صلي وسلم بارك على سيدنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صب علينا الخير صبا ولا تنزي عنا صالح ما أعطيتنا أبدا ولا تجعل معيشتنا كدا واجعل لنا هلا الجدة اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهم اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهم اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همها ويا علي صلي وسلم على النبي العليم وعلى آله وصحبه صلاة تعلمنا بها علم الأولين والآخرين علما نحيا به ونموت به ونكون به ونحيا معه ونموت معه ونبص معه حتى نكون حتى نبص به آمنين من سوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا فاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم يا ربنا تقبل منا